albarkacin manzo nawa dan gata ni fa baraka ji fata na gun ilahu makagi na ranar mutuwa <laughs> kwana ai na ji ta ne da yawa Allah na ji ta ba ni ga manzo na rungume ne rasulullah dan gata <laughs> Allah sarki alfa an rungume shi wanda alhamdulillah ke ba kya yi ayi ah, ita wanda sai ta ki yi shi ita wanda sai dai ta tas. wata da ba akwai mutunci cikin wai wannan aikin wai ba inda za a sa mata war ta da kai waje ku za mata war ta rawa a daga war hausa ne na a waƙoƙin wa'annan ko ba abin da banda warar da can ba abin da zai yi faɗa amma ka duba ka ga dai waƙar Bashir tashi salo eh, salo ya lo wa fasin ta iya waƙoƙin ta ai ko da inda ya kuma da hankalin sa ko da muddin fuskar ki da Allah ya canza sarki Allah Allah rabbu ni dai na tuba Allah rabbana ka yafe ni ita na sani wannan waƙar jallabi ne wajen shekara ta 25 shekara biyu na ba waƙar mu je sa'a eh? amma sa'a ta ce recording ga mu ga ciyaman si ciyama mm, a ci gaba da harka da Allah from the set bro ciyama mai jawahir idan na ce maka ban san abu ba na so ka ji koya zaka dora min sauna a cinyata Allah ya hakuri mu je na ce masa kuma ina yin ai ba ina yin haka da hannuna ba to gashi nan ya dawo nan ni na san me nake Allah ya baki hakuri ina mu je Usman ro za ku daidaita ro sabu zan faɗa miki action hajiya tana faɗa ba ki da wani gata hajiya an tashi an tashi hmm? action wato jawani kamar da kodayaushe nake gaya miki ana nuna miki baki fahimta ba ki fa da wani gata ko wani mutunci da ya wuce auren nan karatun nan kin ce kin tsaya iya haka ya ishe ki ba za ki ci gaba ba to tunda ba za ki ci gaba da karatun ki ba me amfanin zaman ki kawai sai ki fidda miji ki aure Ammi ba ku fahimce ni ba ni ba aure nake gudu ba Ammi ba ku fahimce ni ba ni fa ba aure nake gudu ne ina miki ni ba na samu wanda ya kamata dan matsanta Yau, bismillah. Still rolling. Yi magana. Still rolling. ba rolling. ni aure nake gudu ba. Action. ba aure nake gudu ba. Ni da ban taɓa yin saurayi ba ta ya za a ce lokaci ɗaya in fitar da wanda zan aura. Ni da ban taɓa yin saurayi ba ta yaya lokaci guda za a ce in fito da wanda zan aura a yi. sanin kanki ne kin san ba ni da kowa sanin kanki ne kin san ba ni da kowa kamar ya baki da kowa waɗanda ake kawo miki a cikin su duk kasa fitar da guda ɗaya su ba mutane ba ne babu wanda ya dace da aure na anni kowa da irin matsalar da yake zuwa da ita kuma ina gaya miki a'a pick up action babu wanda ya dace da aure na ammi kowa da irin matsalar da yake zuwa da ita kuma ina gaya miki babu wanda ya dace da aure na babu wanda ya dace da aure na kowa da matsalar da yake zuwa min a cikin su na haka ne babu wanda ya dace da aure na kowa da irin matsalar da yake zuwa mun sake babu wanda ya dace da aure na anni irin aiwa kina da bacin rai mm, babu wanda ya dace da aure na anni kowa da irin yanzu yadda wannan ya miki laifi ki kai bacin ran nan ki kawo irin irinsa wallahi a youtube za ka ɗora haka in mama ce ta yi mu fada kuma kana ɗaukar bidiyo mu ba muna recording ne ta ashe me zame ki to to to to mhm. oya babu wanda ya dace da aure na amina ya sun zan dura miki a shara da irin matsalar da yake zuwa da ita kuma ina gaya miki mhm. action muna jin ku ba wani still rolling pick up action babu wanda ya dace da aure na a cikin su kowa da irin matsalar da yake zuwa mu hmm. na tabbata ki ma za ki so ki alfahari da zaɓin da zan yi ba irin zaɓin da zan yi da na sani ba na tabbata ke ma za ki so ki ma za ki so ki yi alfahari da irin zaɓin da zan yi ba zaɓin da zan zo in yi da na sani ba action na tabbata ke ma za ki so ki yi alfahari da zaɓin da na yi ba wai irin zaɓin da zan so in dinka da na sani ba ai ba ki zaɓin ba za ki alfahari da zaɓin da zan yi ba irin zaɓin da zan zo ina da na sani ba action za ki alfahari da zaɓin da zan yi ba wai irin zaɓin da zan zo ina da na sani ba tukar allah ya sa za ci da auren naki ni dai na gaya miki in har lokaci ya ƙure miki waye waye waye Auren dole za ku yi min da mamaki. Silent, silent. Dala ɗan kwantar da murya. Pick up action. Auren dole za ku min a Auren dole za ku yi miki ba amma ga shi ga shi. Gobe kuma. Gobe? Gobe kuma. Gobe kuma? Mutum kike so. Gargaɗa ta jiya. zancen kike so ki tashi ki tafi aisha na cin ɗaki na barota tana jiran ki ina faman baki kina kin karba badariya yanzu a nan sami ki ji abin da na ɗauka na za ki ce muryar ki bane ana gyara miki muryar ki ne masa lalata me muryar ta zai Allah da ran sami ki bara ki taba zaton muryan ki bane zo ki ci me dai zo ki ji mu ah, wallahi kai mun ba dai ba ke zo Allah ka ga yare na ta ji ke ki koma <laughs> sai an ji abin da muryar ta wata a a ku zo ni ke da kawar da Allah kunna mata fanka iska